Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau laraba 28 ga watan yuli kafin guda abubuwan da muke tafa da su ga yusuf da kanin labarai mayakan boko haram sun kai hari a gabashin kasar kamaru wata kotu a najeriya ta umurci da a saki wasu matasa da aka garkame haka gwamnatin biden ta bayyana ƙudurinta na haɓaka kasuwanci a nahiyar afirka Kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tafiya London saboda wani taro kan ilimi da kuma duba lafiyarsa. Za a kuma ji ko ta yiwu ya tattauna da Firaministan Ingila Boris Johnson kan batun kama shugaban IFOB Namdi Kano. Sannan za kuma a ji cewa babban bankin Najeriya CBN ya dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji. kusan mutane dubu talatin da biyar kenan za su shiga wani halin kakanin kayi mutane dubu talatin da biyar ina idan kowannen su yana da mutum biyar a karkashin shi mutane nawa za su rasa abinci sannan kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Mayakan Boko Haram sun kashe sojojin kamaru biyar da wani farar hula a wani hari da suka kai a yankin arewa mai nisa a kasar, in ji ma'aikatar tsaron kasar a jiya talata. An kai harin ne a daren litinin a kusa da kan iyakarta da Najeriya. inda ayyukan kungiyar masu kaifin kishin Islama ke ci gaba da karuwa. Sanarwar ta fito ne daga kafar rediyon gwamnatin kasar ta ce sojoji uku da wani farahulla hula sun jikkata a harin. Sanarwar ta kara da cewar gungun 'yan ta'addar masu ɗauke da mugan makamai na ƙungiyar ta Boko Haram a cikin wasu motocin yaƙi sun kai hari a kan wani wuri da aka keɓe don aje sojoji kusa da zigo 'yan kilomitoci kaɗan daga kan iyakarta da Najeriya. Sanarwar ta ce an kuma kashe wasu mayakan ba tare da yin ƙarin bayani ba. Sojoji na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana a duk yankin arewa mai nisa da kuma kan iyaka don hana ci gaba da kai harin a cewar sanarwar ƙungiyar ta bayyana cewar ta dawo da karfinta bayan sake fasalin cikin gida. Mambobin ƙungiyar Boko Haram da ƙungiyar da ta balle kungiyar ISIS a Afirka ta yamma ISWAP na ci gaba da kai mummunan hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula a yankin arewa mai nisa ta kamaru da ma makwabtan kasashe irin su Najeriya, Nijar da Chadi. Wata kotu a Najeriya ta umarci 'yan sandan farin kaya da su saki mutane biyar da ake zargi da sanya riguna masu suka ga shugaba Muhammadu Buhari, in ji lauyansu a jiya talata. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ce ta kame mutanen a farkon wannan watan yayin wata addu'a a wani coci karkashin jagorancin wani sanannen fasto mai wa'azin bishara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sun kasance suna sanye da wata riga mai taken dole ne Buhari ya tafi a cikin cocin lokacin da aka kama su aka kuma tsare su an zargi cocin da taimakawa waɗanda ake zargin amma majami'ar ta musanta zargin a ranar litinin babbar kotun tarayya da ke abuja ta umarci hukumar dss da ta saki waɗanda ake zargin kamar yadda lauyansu alan Suwari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associate press alkalin ya ba da umarni da a sake sunan take ba tare da wani sharaɗi ba amma ba mu sami ingantaccen kwafi na waɗannan umarnin ba in ji lauyan nasu ya ce har yanzu ba a saki waɗanda yake karewa ba abin takaici alkalin bai sanya hannu kan umarnin ba don haka mun zo ne ofishin dss da tunanin cewa za su yi aiki da umarnin kotun amma ba su yi hakan ba. labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A jiya talata gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da wani sabon yunkuri na faɗaɗa alaƙar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka da nahiyar Afirka tare da mai da hankali kan makamashi mai tsafta kiwon lafiya hada-hadar kayan gona da sha'anin sufuri a nahiyar. Shugabannin kamfanonin Amurka sun yi maraba da kudurin, amma sun ce yawaitar dala za ta ci gaba da zama cikas. Har sai gwamnatin ta kammala dogon nazari da ta yi game da matakin cinikayya na gwamnatin tsohon shugaba Trump tare da kafa cikakkiyar manufa kan saka hannun jari a bangarorin iskar gas. Travis Atkins, mataimaki mai kula da al'amuran Afirka a hukumar raya ƙasashe ta duniya ta Amurka USAID ya ƙara da cewar muna duba hanyoyi da za mu inganta harkokin cinikayya ta hanyoyi biyu muna duba ƙawance da zai amfani juna aiki tare don haɓaka saka hannun jari ƙirƙirar ayyuka da kuma damar da kowanne daga cikin ɓangarorin biyu na tekun atlantika zai mora shugaban kasa Joe Biden wanda ya buƙaci kusan dala miliyan tamanin don wannan shirin a cikin ƙudurinsa na kasafin kuɗi na watan Mayu na da nufin mayar da hankali kan mata da daidaito tare da faɗaɗa rawar da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa za su taka in ji su. An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji ƙarin haske kan tafiyar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari London wurin taron ilimi da kuma duba lafiyarsa da dai sauransu. Umar Faruk Musa gare ka. Babu mamaki a wannan ziyarar ma da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ƙasar Ingila domin yin taro na sha'anin ilimi na ƙasa da ƙasa da kuma duba lafiyarsa. 'Yan IPOP da waɗansu masu fafutukar kyamata gwamnatinsa za su ci gaba da shirya zanga-zanga ko wani bore domin nuna kalubale akan yadda shi ke tafiyar da mulki na najeriya wannan dai hali yana kasancewa ne mai tsanani a daidai lokacin da ake ci gaba da yin shari'ar nnamdi kanu wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta yi sa'a cafko daga wata ƙasa ko da ke ba a ba da dalilin ko hanyoyin da aka yi na karbo shi ba akwai waɗansu masu adawa da gwamnatin da ke amfani da ƙasar ingila wurin matsa lamba cewa a gano dalilin da ya sanya gwamnatin najeriya ta sato shi daga wata ƙasa ba tare da an kare haƙoƙinsa na bil adama ba na tuntuɓi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji ko magana nnamdi kanu za ta kasance maganar da shugaban muhammadu buhari zai da mr boris yeltsin firaminista na kasar ingila wanda za su gana da shi a daidai lokacin da ake wannan taro a kan sha'anin ilimi inda yake cewa ba da labarin me za su tattauna amma ai idan kana maganar dangantakar najeriya da kasar ingila wadda ta reni najeriya har ta sami yanci ai karfin dangantakar da ke tsakaninsu ai ta fi karfin a ce in an zauna ba abin da za a tattauna sai wani dan tawaye da yake neman ta ai magana ta fi karfin haka a ni dai ra'ayi na ke a waje daya ambassador muhammad mandir lawal mai sharhi ne kan sha'anin da diplomasiya ya yi kuma karin haske dangane da abubuwan yake hasashen zai iya faruwa game da mu'amala ta diplomasiya tsakanin shugaban muhammadu buhari da prime minister na kasar ingila bole yelson idan aka gana a wurin wannan taro na sha'anin ilimi da ake yi tsakanin shugabannin guda biyu in ya taso kan zai kyau in aka ga da alaman cewa zai iya taimakawa abu abubuwan su gyaru dan ya eh, magana ba ta amfani ba ba ma dalilin yin magana yanzu su mutanen diplomacy sassan ya kamata sun san wani abu da za su iya briefing din shi shugaban kasa cewa gashi gashi gashi ba ya san abin da zai yi magana a kai kamar malam garba shi yana cewa magana tsagirancin yan ipop bai da wani muhimmanci eh. idan ka auna mu'amala ta najeriya da kasar ingila mai dogon tarihi me ka gani akan wannan a cewa ba zai tasiri ba saboda ba na shi in abu ya taso ne waɗansu abubuwan suke tasowa mai yiwa ya zama na inda ko da babu wani rafo wannan abin sai ya zo ya gyara abubuwan idan aka tabbatar da cewa ga inda suka dosa idan da kamar abin an shirya shi da dalili tun da farko da kana yadda zai abubuwa da shi kina amma abin nan ya je can ne a ce zai sadu da shi shugaban kasa can shine abin da ke nake ganin zai yi wuya amma ban san abubuwan da su mutanen high commission za su sanar da shi wadanda ya kamata ya zauna da su abin nan gashi in za a yi shirin wannan zanga-zanga kamar na wancan zuwan da za su ce gashi an yi shirin yin wannan sannan a san yadda za a tafiyar da abubuwan in da wata ƙasa ne ma da take ta damu da mu da ba za su bari mu a yi zanga-zanga din ba. ambasada muhammad lawan munir kenan wanda ke shari kan sha'anin diplomasiya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria a gaida umar ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Yayin da Burtaniya ke murnar ɗage dokar zaman gida a sanadiyar annobar corona a farkon wannan watan wasu masana kimiyya sun yi gargaɗin cewar kasar na fuskantar kasadar zama marayar sabbin nau'ikan ƙwayukan cutuka da za a iya samu masu bijirewa rigakafi. An ɗage dokar yawace-yawacen ne a ranar 19 ga watan Yuli gami da ƙa'idojin nesan ta juna da tilasta sanya abubuwan rufe fuska an sake bude gidajen abinci wuraren shakatawa a karan farko tun daga watan maris na 2020 ga matasa da yawa a Birtaniya, canje-canjen sun nuna dawowar sha'awar jama'a da liyafa, wata dama ta mantawa da zulumin kullum. Mune na ƙarshe da aka yi wa allurar, a koyaushe mune ne laifin ke komawa kanmu ana zarginmu da ƙara yaɗuwar COVID-19. gaskiya abin farin ciki ne mutum ya samu 'yancinsa in ji wata matashiya daga birnin leeds da ke arewacin kasar wadda bata bayyana sunanta ba har rasha ta fara tsoma baki a zaɓukan rabin wa'adi na amurka na shekara mai zuwa abin da shugaba joe biden ya faɗa kenan a jiya talata a wani jawabi a ofishin daraktan leƙen asiri na ƙasar. lokacin da yake bayanin bayan gabatar mishi da rahoto da hukumar leƙen asiri ta shirya mishi biden ya ce "Duba abin da rasha ta riga ta yi game da zaben 2022 da kuma bayanan ƙarya irin waɗannan abubuwa da moscow ta aikata tsabar keta haƙƙin mu ne in ji shugaban ba tare da yin ƙarin bayani ba a cikin jawabinsa ga kusan jami'an hukumar leken asirin Amurka 120 da suka hallara a arewacin jihar Virginia a shalkwatar hukumar. Bayanin da Biden ya gabatar game da wani abu da ke cikin babban bayanan sirri ya ce abu ne mai tada hankali. shine shugaban ƙasa zai iya bayyana duk abin da yake so a duk lokacin da yake so in ji emily hadlin mataimakiyar darakta kuma babbar jami'a a shirin tsaron ƙasa da ƙasa a cibiyar nazarin ƙasa da ƙasa. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda ake sauraron shirye shiryen mu kai tsaye. za kuma a iya samun shirye-shiryenmu ta kafafen facebook twitter instagram yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu najeriya inda babban bankin kasar ya shelar daina sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji madina dauda gare ki. Gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele ya bayyana wa manema labarai cewa daga yanzu canjin kudaden kasashen waje ya koma hannun bankuna sannan ya dakatar da ci gaba da aiwatar da aikace-aikacen ofisoshin hada-hadar kudaden kasashen wajen. Emefiele ya ce kwamitin manufofin kuɗi ya ba da umarnin ɗaukan waɗannan matakan bayan taron kwanaki uku da suka yi a babban birnin tarayya Abuja. Indeed, we have evidence that several international organizations, embassies, A nan Godwin Emefiele ne yake ba da wasu hujjoji da suka saba wa doka da kuma wasu halaye marasa kyau da ya ce masu hada-hadar kudaden kasashen wajen ke yi wanda ya ce sun hada da karban kudade daga ofisoshin jakadancin wasu kasashe kuma yin haka ya saba dokar ƙasa. Emefiele ya ce daga yanzu bankunan kasuwanci su fara aikin kirkiro wasu rassa na musamman don sai da kuɗaɗe da kuma zaburar da kasuwar canji kai tsaye ga 'yan kasuwa waɗanda suka dace kuma masu dalilai na halal. gwamnan babban bankin na najeriya ya kara da cewa daga yanzu ba zai sake bayar da sabbin lasisin ofisoshin hada-hadar kudade da ake kira bdc a kasar ba to sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na kasa da kasa shu'aibu idris mikati yana ganin wannan mataki bai dace ba ganin cewa kasuwanci ne da yake ba matasa da dama ayyukan yi ni a nawa fahimta a nawa tunani kuskure ne babban bankin najeriya ya yi kai tsaye ya ce wai ya daina sai da ma biro da canji kuɗi ko daloli ko kuma ya ce ya daina ba da takardar izini wannan kuskure ne a cikin kamfanonin da muke da su a yau watakila kamar yadda na faɗa muna da kamfanonin za su kai dubu bakwai babu kamfanin da yake da ma'aikata ƙasa da guda biyar to biyar so dubu bakwai kusan mutane dubu talatin da biyar kenan za su shiga wani halin kakanuka yi mutane dubu talatin da biyar ina idan kowannensu yana da mutum biyar a ƙarƙashin shi lissafa mutane nawa za su rasa abinci wannan mataki da babban bankin najeriya ya dauka ba a yi zurfin tunani a kai ba kuma ba a yi bincike ba mafi saukin abin da ya kamata babban bankin najeriya yi shine ya canza farashin da yake sai da ma biro da canji kudin nan maimakon ɗari hudu da goma a ce ana ba su kudin nan a misali naira ɗari hudu da casa'in ko da casa'in da biyar su su je su sayar ɗari hudu da casa'in da biyar din an sai da masu ɗari hudu da casa'in su ƙara naira biyar ko kuma su ƙara naira goma don su samu su samu alheri. Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce wannan mataki ne da zai karfafa tattalin arzikin ƙasar. A shekara 2006 ma an taɓa ɗaukan irin wannan matakin amma kuma daga baya an soke shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci sha shida, 25 da biyar, da kuma da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnonin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya sun zargi gwamnatin shugaba buhari da mayar da fadar shugaban kasa tamkar wata sakatariyar apc a yayin da 'yan najeriya suka daɗe suna jiran ranar da za a soma shari'ar shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta ipop mai fafutukar kafa kasar biafra nnamdi kanu ranar ta zo amma jami'an tsaro sun ƙi kai shi a kotu ko me matsayin haka? gwamnonin najeriya da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta pdp sun gudanar da wani taro a garin bauchi da ke arewacin najeriya inda suka cimma matsayoyi da dama ciki har da ƙara jaddada goyon bayan su ga tsarin tattarawa da aikewa da sakamakon zaɓe ta hanyar na'urar zamani da kuma rashin goyon bayan su akan shirin tilastawa dukkan jam'iyyu gudanar da zaben fidda gwani na kai tsaye a zaman hanyar kaɗai ta tsayar da 'yan takarar jam'iyyun. lamuran da yanzu haka suke a gaban majalisar dokoki ta tarayya a kudurin gyara ga dokar zaɓe. To sai dai duk bayan waɗannan ma gwamnonin na adawa sun zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da tilastawa wasu gwamnonin PDP da ma wasu ta sauya shekara zuwa jam'iyyar APC da kuma mayar da fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock tamkar wata sakatariyar jam'iyyar APC inda ake hada-hadar ayyukan jam'iyyar. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal shine ya jagoranci taron gwamnonin na pdp a bauchi muna ganin abin da ba saba da shi ba ko a kowace demokuraɗiyya inda fadar shugaban kasa fadar al'ummar najeriya ce ba fadar jam'iyya ba ce ana kiran mutane da suka daga suka fita daga cikin jam'iyya ana komawa ana kai su fadar shugaban kasa ana ba su tuta wannan fada fada ce ta kowane ɗan najeriya wanda ko yana da jam'iyya ko bai da jam'iyya kuma shugaban kasa uban kowa ne muna ganin bai dace ana haka ba ana raɗe raɗe cewa kadin nan za a koma jam'iyyar apc ne gaskiya mutum Allah ya kiyaye kan zaɓe cewa ba ku amince da ainihi a ce ana kana tafiyar da sakamakon zaɓe ta hanyar mun kira majalisar kasa na cewa su yi amfani da wannan kar aika tura da aika sakamakon zaɓe daga mazaɓa daga wato tushen zaɓe police station zuwa ga hukumar zaɓe ta kasa kamar yadda ake yi wasu wurare inda aka ci gaba wannan shine ci gaba kuma shine zai ƙara inganta tsarkakakken zaɓe a cikin wannan kasa waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar nan su ne ke son a ci gaba yadda ake yanzu don su ci gaba da samun dama don zurmi gudu da magudin zaɓe ba wani fargaba kowa ya san cewa a Najeriya nan mutane al'umma sun gaji da zabi da APC su ne ke da fargaba su ne ba sa son a yi tsarkakakken zaɓe shi yasa muke cewa a fito fili a yi tsarkakakken zaɓe a Najeriya duk wanda Allah ya ba shi zaɓe Allah ya ba shi nasara. To sai dai kuma a nata bangare jam'iyyar APC mai mulki ta bayyana korafe-korafen gwamnonin a zaman siyasa ne kawai da rashin abin faɗa. in ji tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta apc ibrahim masari shi mai girma matawar na sokoto abokina a gwamna amir tambuwar dan majalisa ne ba ɗaya ba biyu ba uku ba a ƙarke ya zo kuma ya shugabancin majalisar nan da abu ne wanda yake na gaskiya kaga da lokacin da yake shugaban majalisa shi yake da eh, damar da zai kawo sauyin da yake so a kawo in abu ne mai sauƙi da ya zo ya yi ma'aikatar sadarwa wato minister of uh, oino communications an kira su sun tabbatar da cewa ba kowanne ƙauyuka inda ake za a yi akwatin zaɓe ake iya samun wannan uh, sadarwa ingantacciyar sadarwa wadda za ta ba da biyan bukata ba so to idan an zo an yi wannan abin kuma daga baya a zo a ce ai an yi ne domin a cutar da mutane yanzu kuma an zo an yi domin a tabbatar da cewa kowane dan najeriya an ba shi hakkin shi su amma kuma ga shi ga da abin aka sake juya shi so alakul halin ita jam'iyyar adawa ko me kai sai sun samu abin da za su yi korafi a kan shi shi mai girma shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari retired uban kowa ne ko da baya kan mulki duba da shekarun shi duba da manya-manyan mukamai waɗanda ya rike wanda har ta kai gajen din ya zo ya yi shugaban najeriya a lokacin yana yana ta sanye da kakin soja to ko da a nan aka tsaya a ce bai sake zama shugaban kasar najeriya ba yana ganin in dai mutanen da ke tarbiyya da da'a da sanin ya kamata da girma mana gaba ya kamata sun cewa mutumin nan uba ne shugaba ne ana kai musu ziyara ana zuwa a kai da su kuma gwamnonin ke zuwa waɗanda ke ci ba wai tsaffin gwamnoni ba menene aibu idan mutane sun zo bila ko kuma wane ne daga cikinsu ya tashi ya ce zai zo bila ya ga shugaban kasa da aka hana shi wanda ke jam'iyyar adawa din ko menene aibu idan wani dan jam'iyyar eh, adawa ya dawo jam'iyyar apc an ɗauki shi shugaban jam'iyya tare da mai bi da rike waɗansu uh, uh, gwamnoni an je an gabatar da shi ga shugaban ƙasa ya sanya albarka ya ba da shawarwari menene ai ba a cikin haka an ban da rashin sanin abin da za a faɗi so ba su da abin faɗi ne dai kuma abin nasu uh, ya bargada ballan jam'iyyar pdp ba bari za su ba alakul hali suka tashi sai sun kirkiri abu wanda yake mara ma'ana maimakon su je su mayar da hankali yadda za su tafiyar da raga abin da jagorancin jihohinsu sun koma suna ta sauke burutsu saboda sun riga sun rude hankalinsu ya tashi sun gigice akan maganar mulki na 2023 sun manta da duk waɗannan abubuwan shugaban ƙasar da zai yi 2023 din allah ya riga ya yi shi kawai jirin lokaci ake yi. ranar litinin dinnan ne babbar kotun tarayya a abuja ta sha ta soma ci gaba da shari'ar jagoran kungiyar nan ta ipob mai fafutukar kafa kasar biafra namdi kanu bayan kamo shi da gwamnatin kasar ta yi a watan da ya shige daga kasashen waje to sai dai a yayin da 'yan kasar suka dade suna jiran ganin me zai faru a wannan rana ta leko ta koma domin kuwa alkalin kotun ta sake ɗage zaman shari'ar zuwa ranar 21 ga watan oktoba sakamakon dalilai biyu na farko dai shine yadda jami'an tsaron dss da ke tsare da da kanu suka ƙi gabatar da shi a gaban kotu a ranar da aka shata duk da cewa suna sane da cewa an tsaye da ranar domin zaman shari'ar na biyu kuma ranar ta zo daidai da lokacin da babbar kotun ta tarayya ta shiga hutunta na shekara wanda kuma zai hana ta hurumin zama a ba tare da wani tanadin doka ba an kai ruwa rana an kuma tada jijiyoyin waya musamman tsakanin lauyoyin gwamnati da nan namdi kanu waɗanda suka ce ba ba su san inda kanun yake ba a lokacin a lokaci ɗaya kuma 'yan najeriya da dama sun saka ayar tambaya akan kasawar gwamnati na gabatar da kanu a gaban kotu a ranar saboda la'akari da yadda gwamnatin ta nuna kamar da gaske take yi a farko a shari'ar da kuma yadda ta yi kokarin kamo shi zuwa najeriya daga kasashen waje to ko yaya masana ke kallon wannan dambarwa tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo umar sashe na 230 ah, har zuwa 304 eh, duka sun ba da hurumi mai girma ga kotu ta yi amfani da matsayinta ta tabbatar da adalci akan duk wani wanda ake zargi akan duk wani laifi da yi kuma duk wannan abu da ake yi idan wani dalili ya sa ba iya kawo shi ba kotu ta ba da hurumi dama za a iya a yi shari'a a asirce za a iya a rage zaman shari'a kowane dalili ne idan ya taso akwai dalilai da dama da ake amfani da su sashi na 45 da 46 duka sun ba da hurumi na za a iya idan akwai wata cutuwa ko kuma al'amura da zai iya kawo barkewar rashin tsaro ko kuma cutuwa ga mafi rinjayen jama'a duk da haka za a iya a shari'a nan ko a cikin camba din alkali ne ko kuma a wani wuri ko kuma ma a sa tsaro akan duk matakan da ya kamata domin a tabbata an yi wannan shari'a daidai shari'a shi shari'a a ce wadda take ta zo daidai lokacin da yake kotu za ta fara tafiya hutunta na shekara to shine dalilin dagawa zuwa watan oktoba 21 dinnan da aka daga domin shine zai daidai da lokacin da kotu za ta dawo daga shari'a ta domin tunda ba iya yi ba a ranar nan ta ranar litinin to muna kyautata zaton in ba an samu dama an samu daidaituwar lauyoyin bangarori guda biyu da kuma kasancewa hurumin kotun eh, ita mai alkalin tana da dama to duk da hakan aka samu wannan dama za a iya wanda ake kara ko kuma wanda yake shigar da kara yana iya bukaci kotu da nema na alfarma na cewa a saurari wannan shari'a ko da nan da sati ɗaya ne ko kwana ɗaya ko kwanaki kaza. anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Juba Hero ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice. an ji cewar mayakan boko haram sun kashe sojojin kamaru biyar da wani farar hula a wani hari da suka kai a yankin arewa mai nisa a kasar in ji ma'aikatar tsaron kasar a jiya talata an kai harin ne a daren litinin a kusa da kan iyakarta da najeriya inda ayyukan kungiyar masu kaifin kishin islama ke ci gaba da karuwa wata kotu a najeriya ta umurci 'yan sandan farin kaya da su saki wasu mutane biyar da ake zargi da sanya riguna masu suka ga shugaba Muhammadu Buhari, in ji su a jiya talata. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ce ta kame waɗannan mutanen a watan da ya gabata. kana an ji cewar a jiya talata gwamnatin shugaba joe biden ta sanar da wani sabon yunkuri da faɗaɗa alaƙar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka da nahiyar Afirka tare da mai da hankali kan makamashi mai tsafta, kiwon lafiya, hada-hadar kayan gona, sha'anin sufuri a nahiyar. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigaya Hajiya Habiba Usman wadda ta rasu jiya talata a garin Zaria. Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dodo ne da ya haɗa, sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.